وشر الأمور مدساتها وإن كل مدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن من اتقى الله وقاه قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن من القواعد التي اتكأ عليها الإسلام قائدة الأخلاق النبيلة التي يرضى بها ترضى بها كل الأمم فإن الإسلام ربى أهله على الفواضل وحذرهم من الرذائل فأمر الله بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وإن من أحلى الأمور التي أمر بها الإسلام ورغب المسلمون فيها ورتب على التزامها جزيل جزيل الثواب يوم القيامة خلق الصدق فإنه خلق اتصف الله نفسه به اتصف الله نفسه به ووصف نفسه به قال عز من قائل الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله حديثا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق فكان إذا رأى رؤيا كانت صدقا وحقيقة فعن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح أخرجه البخاري وهكذا وصفه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه مسلم عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ولقد مدح الله عز وجل أهل الصدق في شتى الآيات من القرآن الحكيم ورغب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلى من أمر الصدق فقال فيما رواه عبد الله بن مسعود عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق عليكم بالصدق فإنه أحسن الحديث ولا يزال المرء يصدق حتى يكتب عند الله صديقا قال عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة ثم حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلق, خلق الكذب لتتم التحلية والتخلية فقال وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وسئل صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك مرسلا عن صفوان بن سليم رضي الله عنه ورحمه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا أي خائفا قال نعم قيل أيكون المؤمن بخيلا قال نعم قيل أيكون المؤمن كذابا قال لا وثبت في المسند والترغيب والترهيب للمنذري بسند حسن بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يطبع المؤمن على كل خلة غير الخيانة والكذب فالخائن والكذاب إنما اكتسبا هذين الخلقين بعدما كبرا وتعلماه ولذلك يتحملان المسؤوليه وصف الله المنافقين والكفرة المشركين بأنهم هم الكذابون قال الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعرضه فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون أي لأنهم كانوا كذابين كانوا كذبا ولذلك أعقبهم الله بفعلهم الشنيع نفاقا إلى أن يلقوا الله عز وجل دون أن يتوبوا وهذا ملاحظ ملموس في واقع حياة المنافقين الذين عايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخبرنا الله عز وجل بأن إشاعة الكذب من خلق المنافقين سماهم الله عز وجل بالمرجفين في المدينة قال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما سقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا وقال عز وجل وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن نحدث بكل ما سمعنا خوفا من أن نقع في الكذب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى المرأة كفى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى المرأة كذبا أن يحدث بكل ما سمع وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن نكذب من أن نكذب عليه فقال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث يرى أنه كذب وفي رواية يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكاذبين بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله ومن bi asari bayan haka uwa muna wa junanmu wasiya da mu kiyaye dokokin Allah mu ji tsoronsa don duk wanda ya kiyaye dokokin Allah ya ji tsoron Allah to Allah zai sanya masa mafita a rayuwarsa ayoyi sun yi nuni izuwa wannan da yawa mun ba da misalin ayoyi biyu Allah subhanahu wataala ya ce ya ku muminai tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa yadda ya kamata kar kuma ku bari mutuwa ta cin muku face kuna masu miƙa wuya zuwa gare shi kuna musulmai na ƙwarai kuma Allah subhanahu ce ya ku wanda kai imani ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa kuma in za ku faɗi magana ku faɗi magana ta daidai ta ƙwarai in kun yasa Allah zai gyafta muku ayyukan kuma ya gafarta muku zunubanku wanda duk yayi wa Allah ɗa'a. yawa manzo Allah sama da'a to hakika ya samu rabo wanda yake babban rabo shine zai shiga aljanna kuma zai rayu a duniya ba matsaloli kamar yadda Allah ya faɗa a cikin ayat suratul anfal ya ku wa'anda kuka ba da gaskiya in tattaqullaha in dai za ku kiyaye dokokin Allah ya ja'al lakum furqana to Allah zai ba ku damar rarrabe tsakanin daidai da ba daidai ba ita ko rayuwa ta wahala duk tajiri ne akan bin hanyar da ba ita ya kamata ta bi ba ko kasuwanci ne in ka ga mutum ya tafi to bai dace da bin hanyar da ya kamata ya bi ba ya sai kayan da bai san faduwa zai ba sai kuma ya siya ya faɗi ya yi abin da bai zaci haka abin zai kasance ba da ya gane da ba zai ba ba wanda zai ga hanyar asara da halaka kuma ya bisa to in ka kiyaye dokoki Allah ya ja'al lakum furqanan sai baka damar rarrabe gaskiya da ƙarya da yawa akwai wanda suka shiga ƙungiyoyin ɓata. sai da suka shiga cikin ƙungiyoyin ƙasan ba zai wuce dawo baya ba saboda wasu dalilai sannan suka gane ashe ba haifa hanyar daidai suke kuma wasu suna ji za su mutu akan ɓata to saboda asali kafin su shiga ɗin ba su kiyaye dokokin Allah ba in tattaqullaha yaj'al lakum furqana zai sa ka gane wannan aikin bid'a ne wannan aikin sunna ne dan kai sunna ka dace da Annabi sallallahu alaihi wa alihi in kai haka sai ka sai ka rayu cikin nutsuwa da jin daɗi da kwanciyar hankali kuma Allah zai gafarta maka zunubanka a takaice a topic ɗinmu na kuɗu ba yana magana akan ɗaya daga cikin halaye masu kyau da addinin musulunci ya ɗora musulmi a kai addinin musulunci bayan aƙida da ibada kuma ya dogara ya ginu akan wa'yansu ɗabi'u wanda duk duniya duk wata ƙungiya duk wani addini duk wata al'umma sun yi imani kuma suna kira izuwa in dai ta gaske sai al'umma suna kira izuwa wa'annan abubuwa suna ake kiran su universal value wato alƙiyamul alamiya wasu ɗabi'u ne wanda duk wanda yake inkarin wa'annan ɗabi'un to asali a bisa hankali na ɗan adam kafin a tafi ma zuwa ga addini wanda mu muka imani da shi a karo na farko a hankalce ma ya kamata a cikin kwakwalwarsa misali Allah ya ce inna Allah ya amuru bil adali ba wanda baya son justice adal wal ihsan da kyautatawa wa ita'i zil qurba taimakawa makusanta kuma musulunci ya hani ga buran alfasha duk abin da yake ganin sa ba zai yi kyau ba jinsa ba zai kyau ba faɗarsa ba za ta yi kyau ba yinsa ba zai kyau ba addinin musulunci ya hana wal munkar duk wani aikin munkari aikin masha addinin musulunci baya so wal baghi da kuma zalunci to daga cikin abubuwan da addinin musulunci ya kira zuwa gare shi akwai lamarin gaskiya addinin musulunci ya yi kira da murya mai ƙarfi akan cewa mu zama masu gaskiya kamar da dalilai na alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suka yi nuni zuwa gare shi abinda kuma ake nufi da gaskiya kamar yadda ibn kasir ya faɗa cewa tana shiga cikin aiki tana kuma shiga cikin magana ko maganar sa haka take shine kai aiki da ya dace da yanayin yadda ake so a yi aikin kuma ya zanto bai kuskure wa lokaci ba da gangan kuma yinsa zai dawo da fa'ida ko zuwa gare ta ko zuwa ga rabuwar al'umma wannan shine gaskiya a aiki kuma ya zanto in umarta ka aka yi kai ya zama kayi kamar yadda aka umarce ka sannan kuma gaskiya a magana shine ka faɗa abin da ya dace da zahiri wanda idan aka bincika za a ga yadda ka faɗe shi haka yake idan abin ya shafi labari ne to ya zanto reality waƙi ya tabbatar da haka abin yake wannan ita ce gaskiya to farko dai ubangiji shi kansa gaskiya ne zalika bi anna allaha huwa al Allah gaskiya ne ba gangan ba addinin musulunci shi ma Allah ya kusanta shi da gaskiya Qur'ani Allah ya sifanta shi da gaskiya manzo Allah sama Allah ya sifanta shi da gaskiya ranar alkiyama Allah ya sifanta shi da gaskiya kuma Allah ya fi kowa gaskiyar zance kamar yadda aka faɗa a cikin suratu an-nisa cewa Allah wannan sunansa kenan ba wani wanda yake mai irin wannan sunan wanda ya cancanci a masujada a sallama masa abu duk abin da ya umarni abu manzansa abu littafinsa in ba shi Allah kadai ba kuma ya yi rantsuwa a kan ya rantsa sai ya tattara ku gaba ɗayan kura na alkiyama wannan ba shakka akan haka wa ya kai Allah gaskiyar zance babu wa man asdaqu min Allah hadisa ba wanda ya taɓa faɗan magana kuma a ga haka take in ba Allah irin Allah subhanahu wa kuma manzala sun sallama a rayuwarsa sai ya sifantu da gaskiya ba a taɓa jarraba wata ƙarya a tare da shi ba ya tabbata a cikin sayyid bukhari hadisi abdullahi dan abbas da abu sufyan yake ba shi labari bayan an yi sulhun hudaybiya da suka bazama su mutanen maka domin su dawo da irin komadar da ta same su tattalin arziki saboda tare musu hanya da aka yi wadda bayar da za a yi su je sham su kai kaya su siyo kaya sai sun ratsa ta madina kuma sun ji jiki a yakin badar sun kai farmaki yakin odu ba su gama da maza Allah sun salama ba sun zo yakin ahzab sun koma da kunya gashi kuma manzon Allah yanzu yi karfin da dole sai an zauna da shi a teburin shawarwari yanzu an tsagaita yakin zuwa shekara goma a gashin za a zarce da tsagaitawa ko kuma za a dau makami yace to bari mu amfani da wannan daman mu dan je mu tada komaɗa ya shiga garin kenan garin sham da shi da abokansa sai aka yi sa'a ko rashin sa'a akan cewa shi hirakal azimin rum gaba ɗaya ya yi mafarkin da ya razana shi wanda ya tara bokayensa suka ba shi labari cewa annabin nan da ke cikin al'ummar da suke kaciya ya bayyana suka ce ai yahudawa ne suke kaciya ka sa kawai a je a kafa checkpoint duk ba yahudi a kashe shi kaga shi kenan ma wani abu ne mafarkin ba zai zama gaske ba ya ce a'a a je a kafa checkpoint duk wanda ya zo wucewa a tage shi a gashin al'umma su suna yin kaciya ko ba sai in suna yi a zo da shi sai su abu su jan suka fada cikin tarko aka kamo su aka zo da su aka ce ku kuna kaciya su waye su sai larabawa ne daga ina daga wuri kaza an aiko annabi a cikin ku suka ce eh waye ke da alaka da shi a cikin ku Abu Sufyan yace lokacin duk cikin mu ba wanda yake kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irina saboda sun haɗu da mazalasa a kaka na biyar ko na shida to aka zaunar da shi aka mai tambayoyi daga cikin tambayoyin irakal ya ce masa wahal ya kiri yana karya? ya a baya karya. da ya zo ba shi amsa ya ce ka ce min baya karya a maganar yau da kullum a lokacin abu su yana maƙiyin min zalasa kafin ya musulunta ya ce da ka ce mini yana karya to da sai ce ya yi wa Allah karya ne amma ba yadda za a yi ya ƙi yin ƙarya a maganarsa ta yau da kullum kuma ya zai wa Allah ƙarya ba zai yi sauraka ya yi manzo sama da gaskiya haka Abdullahi bin Mas'ud Allah ya ƙara da a gare shi zai da labarin hadisin inna ahadakum yujma'u khalquhu sai sai haddathana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul haka suke ce masa as-sadiq wanda bai taɓa yin ƙarya ba ma jarrabna ka kadhib har su abu lahaba haka suka ce da mazala ya ce yanzu idan da zan ce muku a bayan dutsen nan jabal abi bai garin dinanan ta taho da kayan yaƙi za ka kawo muku farmaki za ku yarda suka ce ya eh, ce saboda bai kaje saboda ku taɓa jin kayi karya ba ya ce so inni nazirun lakum ne dai azabin alim saraka mazala sun sallama shi da aka aiko shi ya jaddada waɗannan makarimul akhlaq al akhlaqun nabila sai ya zanto ya fi kowa sifantuwa da ita wannan sifa sai zan kuma abokinsa amininsa wanda babu kamarsa sai zama wannan wani bangare ne na sunansa as-siddiq ko hadhihi al-umma na abubakar kenan Allah ya ƙara yadda a gare shi Don haka gaskiya wata ɗabi'a ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake halitta kowane mumini da ita shi sa mazala sun sallama kamar da yake cikin hadisin abu sa'id yake cewa wata ɗabi'a da kaga mumini yana da ita to a haka yi tasu haka yi haka haka yi ɗabi'ar ta sai haka amma banda ha'inci da ƙarya ghayr al-khiyanati wal kadhib wannan duk wanda ka ganshi da ita koyarta yayi kuma sai da ya takura wa kansa ya iya amma ba wanda ake haifarsa makaryaci sai dai yau da gobe inda kake zaune da yanayin familin da ka fito a cikinsa da yanayin abubuwan da suke kewaye da kai da yanayin training din da ka samu akwai mutanen da ba musulmai bane amma ba sa ƙarya saboda asali ita gaskiya addinin musulunci karfafa ta yi amma asali haka ya kamata dan adam ya kasance a kanta shi yasa aka tambayi manzo Allah kamar da Imam Malik ya rawaito mursalan na Safwan ibn Sulaim al-Madani aka tambayi manzo Allah cewa ana samun mumini matsoraci zala ce eh, ana samu ana samun mumini marowaci mazala ce akan samu aka ce a yakunul mu'minu kazzaban akan samu mumini kuma a lokaci ɗaya makaryaci mazala ce la ba a samu duk makaryaci to ba halin mumini yake ba shi yasa sai Allah ya sanya ƙarya ta zama halin munafukai da arna Allah yake bada labarin wannan munafikai na farko wanda asalin su arna ne cewa wa minhum man ahada Allah a cikin akwai wanda ya dauka wa Allah alƙawari cewa in dai Allah ya kore mana a cikin kalalarsa to la nasaddaqanna ko dai la nasaddaqanna ay la natasaddaqanna za mu dinga fitar da sadaka muna bada zakka kuma za mu zama cikin mutane na gari ko kuma la nasaddaqanna za mu miƙa wuya mu gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ku sun gaskata dole su ga da haƙƙin dukiya wannan sun yi ne wai dan ubangiji ya ba su dukiyar saboda wannan alƙawarin da suka yi da Allah ta jaraba su sai ba su cikin falalar tasa falan ma atahum min fadlihi da Allah ya ba su cikin falalar tasa bakhilu bihi sai suka yi rowa suka kisi sadakar wata wallau kuma suka juya bayan suka kisi ba da gaskiya wahum mu'riduna to Allah ya musu fa aqabahum nifaqan sai Allah ya biyo bayan wannan al'amarin nasu da munafinci sai yasa cikin da suka tafi munafinci aqibahum yana tare da su kuma munafincin yayi kakitu a cikin zuciyarsu wannan ita ce ukubar da Allah ya musu dan Allah ya tashi jarraba dan adam to sai ya bar shi da komai da yake da shi na duniya amma sai karkatar da zuciyarsa ya ki nuna masa hanyar shirya. don sai Allah so ka shiri za ka shiri kuma akwai munafukan da suka tuba suka daina munafunci amma su waɗannan mutanen Allah ya bar su da munafuncin ila yaumi yalqawnahu har sai da suka mutu da shi wataƙila suna cikin mutum goma sha biyu nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bishara a cikin hadisin Huzaifa cewa za su mutu da munafunci me yasa Allah ya musa ka bima akhlafu Allah ma wa'adu saboda sun saba alƙawarin da suka yi wa Allah sai wa ma kanu yakzibun da kuma ƙaryar da suke saboda haka maƙaryaci ɗabi'arsa ɗabi'a ce ta munafikai haka Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul nahl ya sifanta kafirai da cewa humul kazibuna sune maƙaryata kuma ga ayoyi nan da yawa wanda lokacin nan takaitacce ba zai bari a kawo su ba da tafiya sai tafiya Allah ya mafito ƙarar a cikin alƙur'ani ya gaya mana cewa munafukai su ne makaryata shi yasa Allah ya kira su da suna almurjifuna fil madina ɗan kwarmatu wanda da abu ya faru a bakinsa ake fara ji sai su canja sai su canja masa fuska sai su kai shi wani wajen sai kuma ka ji bayani Allah ya ce la illam yantahi almunafiquna والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة idan munafukai ba su daina wannan mummunar ɗabi'ar tasu ba da waɗanda zuciyarsu akwai shakka da munafunci da kuma 'yan kwarmato a cikin madina masu da zara abu ya faru yanzu nan zaka ji an canja masa fuska Allah ya ce da mazara sun Allah nughriyan naka bihim da sannu zamu tuna maka su mu gaya maka su da sunayensu da sunayen iyayensu sun malayi jaru naka iya illa kalila sannan ka kore su ba su tsara zama da kai ba a cikin madina mal'uni Allah ya ce wato inan nuni aina ma su kifu ukhzu wa qutilu taqtila Allah zai ba da damar a duk inda aka gan su aka kama a kashe su kisa to wannan nuni ne zuwa cewa ƙarya da taurin yaɗa magana a bisa saɓanin yadda take a haƙiƙani wannan ɗabi'a ce ta kai, kamar yadda Allah subhanahu wa yake faɗa cewa wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi da zarar wani abu ya faru na zaman lafiya to sai su sato magana sai su yaɗa ta dan arna su ji su san matakin da za su ɗauka akan mu'mini in ma matsala ce ta tsoro ko rashin tsaro sai ta ɗauke ta su yaɗa ta ba a hana a ba da labari ba amma kafin a ba da labari a tabbatar da ya labari ne ke shi Allah ce walau radduhu ila rasul a mayarwa da maganar a mayarwa da annabi mana akan umarni a wajen sa in ba manzo Allah sama wa ila ulil amri minhum masana masu ilimi inda an mayar da maganar zuwa gare su la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum a cikin su masu karkada magana su tato abin da ya kamata a faɗa ai za su gane su sani sai su ce ga abin da ya kamata a faɗa al'imam ibn kafir a ƙarƙashin wannan ayaye magana mai kyau sosai take nuna cewa ɗabi'a ce ta munafukai da suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zaman zagon ƙasa sauri saurin ɗaukar magana da zarar wata matsala ta faru yanzu nan za ka fara jinta a wajensu. sun fara yaɗa ta dan abin ya zama out of control daga nan kuma watakila an harzuka mutane sun tashi sun kuma nufi abin da watakila idan da an nufi a hankali ba a bar abin a matsayin jita-jita ba da Allah da an samu an yi kontrol ɗin abin an ga ina ta ina ya kamata a shawo kan matsalar abin tun da inda aka haɗu da hankali da wani hankalin da wani hankalin da wahala a yi kuskure amma idan aka bar abin a hannun wasu masu ƙarancin tunani da hankali to shi kenan yanzu kuma sai ka ga karshe in ma kuna da wani haƙƙi haƙƙin naku ya salwanta wannan shine abin da musulunci ya mana ya tarbiyantar da mu akai manzo Allah kuma yake cewa bi ita maqiyatur mar'i za'am kai can abun hawan mutum ya zama shine zai dauke shi ya kai shi zuwa ga fak. in ya zanto wannan abin za a dinga cewa ai an ce kaza ai cewa akai kaza cewa akai ka je ka tabbatar yaya tsuntsu zai fi hankali alhudu da ya zo wajen annabi Sulaiman da ya zo kusa gaira ba'idin ko makasa a wata kira'a gaira ba'idin ya zo na kusa da annabi Sulaiman so da ya san yana da gaskiya na ce masa ahattu bi malam tuhit bihi na je na gano abin na san abin da baka sani ba yau ituka min sab'in tace ne bi nab'in yaqin ba kila wa qala bane gani ne ni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wala arshina amma duk da ya gama wannan annabi Sulaiman sai sai sanan zo bar za mu za mu bi labari ba wai dan yana tumar alhuda bane haka ya kamata mutum ya kasance a sadaqta am kunta min alkazibin to haka ake sai ka tabbatar manzo Allah sallama da kansa haka yake lokacin da yake alwalid bin uquba je wajen banal mustalik ya karbo zakka akwai takin takina tun a jahiliya tsakanin sa to amma yanzu musulunci ya zo ya kori wannan tashin tashinar yana kan hanya sai dinga jin labarin ana cewa an faga banan mutsalik da makamai a bakin hanya shi kuma sai ji tsoron ko labari ya isa musu ne cewa shi ne zai zo za su kashe shi sai aka yi ta gaya mai la kashe ka za su fa sai ya tsorata sai ya dace to ya rasula mutanen nan dai sun hana zakkawa a radu katil hankalin manzala sama ya tashi ya mutanen da ga yadda muka yi kuma gashi gashi kuma za su yi haka har suka ga suka turo wa manzo Allah sama a wata ruwaya ko manzo Allah ya aika mu suka ce na'udhu billahi min ghadabillahi wa min ghadabi rasulillah mun fito muna ta jira a kawo a zo a karɓi zakka shuru shuru shuru me ya faru ne manzo Allah sallama da ya tura aka bincika sai gashi ashe shi tsoro ya ji sai aka yi masa fada saboda shi yana da imani a zuciyarsa kuma ya bi tafarkin da kuskure ne aka gyara masa kuskuren a kansa kuma aka saukar da aya wacce ta zama darasi ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in hatta sabbatu a wata kira kuma fata bayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum najibi shi yasa baya halatta ga mutum ya ɗauki magana haka kawai ya yaɗa ta saboda wai ya ji an ce maza Allah sallallahu salama wasallam yake cewa ya ishi mutum kawai ya zama makaryaci an yi haddisa bi kulli ma sami yace wai duk abin da ya ji labari ana turo maka da an yi forwarding kai kowa da a kan wasa ya zo a cikin hadisin ba. a cikin hadisin Samura Allah ya kare da a gare cikin Sahihul Bukhari da na mafarkin manzo Allah sallallahu alaihi da yayi wasu mutane biyu sun zo sun tafi da shi mala'iku suna tafiya akan hanya suna tafiya akan hanya sai suka tarar da wani mutum a kwance da wani mutum a tsaye a kansa da wani abu mai kamar wuka yana luma masa a kumatinsa, yana farce masa kumatin, ya sa masa shi a idansa yana farce masa idan ya sa masa shi a karan hancinsa ya farce masa karan hancin yusharshir shidquhu ila qasa wa min kharahu ila saqa qasa wa aynahu ila qasa yace subhanallahi wannan fa daga karshe sai suka ce masa wannan shine mutumin da ya kazibu kaziba ƙarya ɗaya zai tafi amma kan ka ce mai wannan takara da duniya haka za a kai masa a cikin kabarinsa har zuwa lokacin da za a tashi alkiyama ka ta yada magana ko da da sunan ban dariya ne ko don ka tsora mutum haramun ne sai in ka tabbatar gaskiya ce kamar yadda yake cikin hadisin mu'awiyah al-kushairi ba za su ce kai can mutumin da zai tashi ya ba mutane labari sai ya karya domin ya sa mutane dariya kaga wannan shine the best part of it shine kai dan ka ba mutane dariya ka sa musu farin ciki ba wai kai duk tarazana suka tsorata su ba ina amfanin kai ƙaryar da za ta janyo matsala akan abin da shafi tsaron al'umma ko ta sa musu shakka a cikin imanin su har su fara tunanin to da Allah da manzo yake faɗa gaskiya ne wanda halin mu kenan a yau mun sani abin da ya janyo musulmai suka fara samun falak kenan a yakin uhudu shedan ne ya taimaka aka yaɗa jita cewa an kashe manzo Allah sama wannan yasa duk wata kaluka ya janyo akan sai na Usman kenan Abdullahi bin Saba al-Yahudi ya ringa yada jita-jita cewa sai na Usman yayi kaza yayi kaza har aka rubu masu raunin imani saboda ka idan dai ka ɗauki ƙa'ida da makami na bibiyar magana to za ka zauna shi a ƙarshe ɗan uwa da wannan nake so in yi amfani da wannan dama a wannan mimbari ne albarka na ɗaya na jajanta wa al'ummar mu musamman al'ummar Najeriya tunda wani abu ne da ya shafi humanity gaba ɗaya duk wanda yake rayuwa a Najeriya sannan ce khasa mu musulmai 'yan arewacin Najeriya sannan ta wani bangaren kuma mu 'yan Kano tunda abin a garin mu ya faru na waccan hadisa sai mu da aka sace wanda kusancin shekara ta 2016 zuwa wannan shekara ta 2019 wanda alƙaluma suna ana rawaito alƙaluma na adadin yaran da aka sata wanda bincike na haƙiƙa ya tabbatar da sun haura mutum tamanin wanda aka ba da alƙalumansu aka rubuta a karo na farko iya wa'anda aka yi musu rijista ne har zuwa shekara ta dubu biyu da sha bakwai kamar yadda masu ruwa da tsaki akan abin suka bayyana da an jijjihira da su a kafofin sadarwa na yatsa labarai kuma alhamdulillah wannan abu ya huce ƙarfin jita-jita ya zama haƙiƙa tunda yara an samu su kuma an mai da su suna hannun iyayensu kuma an kamo inda suke da hannu dumu-dumu ko ce an fara kamo to